har yanzu da jiya yau abin da yake faruwa tsakanin isra'ila da kuma palestinawa eh. kasan yanzu kusan abin da ita isra'ila take magana shine ta mm. ce babu gudu babu ja da baya mm. sai ta kai hari a yankin rafa mm. kwarai da gaske ai wai dole sai ta kakkaɓe yan hamas eh, kamar yadda kalmar take faɗa eh. sai ta kakkaɓe burbushin yan hamas to gaskiyar magana kamalu ni ba yanzu ba tun da aka fara yaki na nazarci wannan kalami na Benjamin Netanyahu wanda ya ce Isra'ila ba za ta daina yaƙa 'yan Falasɗini ba sai ta kakkaɓe 'yan Hamas daga doron ƙasa. Kullum na kalli wannan magana ban ɗauke ta da wasa ba ban ɗauki Netanyahu cewa almara yake yi ba. Ai ga alƙalman suna nuna a ƙasa me yake faruwa daga lokacin da aka fara wannan yaƙi. na gaya watan oktoba ne ko hmm. bakwai ga wata kwana 146 yanzu da fara wannan yaki menene yawan casualty figures din mutanen da aka kashe kana da kididdiga ai kusan sama da mutane dubu talatin to kaga sama da mutane dubu talatin ai ba mutum talatin ba ba yanzu inda za a nuna maka gawa ta mutum dubu talatin a yana ganin yau sai ka rika firgita a cikin baccin ka. kaga dai matattu dubu talatin a ƙasa sai ka taka ta kan wasu ma za ka iya wuciya kuma abin tausayin anan shine da yara da tsofaffi da mata to kaga in ka tsaya ka duba irin abin da yake faruwa rashin imanin da ai dama ka san ita isra'ila ta kan kafa wata hujja cewa wai tsokanar ta akai ai tsokanar da take so ci abinda hamas din ta abinda su yahudan kasar bani isra'ila suke so a yin ne dama hanya kake nema wanda za ka yi kisan kare dangi ga wata al'umma da ta tsaya maka idan an jefe shi da kashin awaki eh, kwarai da gaske dama abin da suke so ne ai su an musu abin da suke so ne dan ma kawai kada a ce da hamas bata kai harin na farko ba ita isra'ila za ta ji tsoron kai hari full scale hmm. invasion wannan hari cikakken hari ne yanzu na na kan mai uwa da wabi da sai ta tsaya ta yi tunani saboda illolin da fahimtar da za a yi wa abin ta fuskar alakar dangantakar kasa da kasa da diflomasiya to amma tun da su aka fara musu sai suka fake da guzuma domin su halbukar sana kuma da zai dinga daure maka kai hmm. ne duk duniya ta taru mm. saboda ko taron da kungiyar au ta gudanar a makon da ya gabata mm. ai ta fito ta ce ta yi allah wadare kuma mm. bata amincewa bata lamunta ba kuma bata goyi bayan abin da kasar isra'ila take yi wa al'ummar falasinawa ba tana ma goyon bayan falasinawa ha kungiyar au ta fito ta faɗa. Eh, to amma kuma kaga wannan wani wani goyon baya ne na baka amma inda matsalar take ai duk kasayin wani abu ta fuskar waɗanda suke da ruwa da tsaki masu alaƙa ta jini da jinsi da alaƙa irin ta yanki palestine da isra'ila a middle east suke yankin gabas tsakiya mm. kuma in aka duba yau amfanin da ƙasashen yammacin duniya suka amfana daga dukiyar da ƙasashen gabas tsakiya masu arziki irin na mai ai ba za in yau aka ce su rama wannan yanki dukiyar da suka karba a ce reparation ne na diyar abin da aka yi ko na ramuwar gayyar yaƙi da ba da diya ba za a iya biyan su amma kuma saboda su manyan kasashen da suke da tasiri ta fuskar diplomasiya a yankin ba su yadda cewa su ake yaƙa ba sai suke kallo kawai 'yan falastinin ake yaƙa suka kasa ɗaukar mataki da za su nuna fushinsu sai dai kawai su allah wade da baka abinda saudi arabia da wasu ƙasashe manya suka kenan kaga bai kamata a ce abin ya tsaya a baki ba na yi magana a cikin wannan shirin in ce yau idan amerika da take ɗaurewa isra'ila gindi ana so ta san cewa ran maza ya ɓaci a yankin gabas ta tsakiya duba da irin abubuwa da tafkata asa da suke akan yan falastini ba tare da justification ba babu wata hujja da yau sai a waye gari mu ji saudi arabia da ire iren su waɗanda suke da ƙarfi masu arziki masu tasiri ta fuskar diplomasiya yau saudi arabia ta ce ta kirawa ambasadojinta da suke washington mm. su ce to mun yanke alaka ta kowace irin fuska da amurka haka eh, saudiya ta faɗa haka eh, kuma qatar ma ta faɗa haka eh ma ta faɗa haka bahrain ta faɗa haka bahrain ta faɗa haka syria ta yi haka syria ta yi haka iraki ta yi haka iraki ta yi haka iran ta yi haka iran ta yi haka to daga lokacin da aka ce waɗannan manya-manyan ƙasashen har egypt ma mm. tunda ita ma akwai eh, alaka ai Jordan kusan Rafa din ma eh, a kan iyakar kudancin mm. eh, iyakar iyakar Isra'ila da Misra da Misra to inda za su irin wannan kasashe macin duniya za su ce to gaskiya wani tashin duniya ta fuskar diplomasiya ya same mu duk su janye ambasadojinsu jakadunsu na faɗa a cikin wannan shirin su ce alaka ce ba ma yi sai an ɗauki matakin takawa ƙasar bani isra'ila birki akan zalunci da take tafka akan yan falastinu amma me yasa ba za a yi hakan ba ko saudi arabia kada ka kafa hujja da ita tun daga lokacin da ta zama kingdom na gidan sarauta shekaru 80 da suka wuce zuri'ar 'ya'yan tsatsan 'ya'yan sarki abdulaziz bin sa'ud waɗanda suke sarakunan yanka masu malukiyar mulki a gidan sarautar saudi wane ne yau ya nuna wa amerika yatsa wane ne ya zamani da shugaban amerika yanzu in ka duba tun kafin shugaba hari s truman kingdom din ya fara aiki aka gangaro shugaban america harry s truman aka yayi da duk shugabannin amurka zuwa yau ba a samu inda aka ce ga wani sarkin yanka a wannan yanki ya fito na fito da amurka da kasashen yammacin duniya ba duba da irin kuma rawar da su wannan manyan kasashen suke taka a wannan yankin wajen tsotsar jinin roman da wannan arzikin da wannan manya-manyan kasashen na gabasa tsakiya suke da shi amma gani suke yi yau in suka sa kafar wando ɗaya da amurka ta kujerar su za su yi rawa wani irin tunani ne wannan kai da kake da manyan gurare na tsira masu tsarki kadimul haramai ne sharifai ne mm. ga masallacin madina shabaki mm. ga masallaci kai ba bisa kalli wannan a matsayin ya fi duk wani nukiliya ba da amerika take takama da shi 3,750 da take da shi da sauran waɗanda birtaniya da faransa suke da shi da sauransu waɗanda suke da makamin kare danki da na europe din ma gaba ɗaya amma kaga sai suke jin tsoron cewa daga lokacin da suka saba waɗannan manyan ƙasashe manyan ƙasashen nan dama bisa ga al'ada duk inda suka samu rashin jituwa da shugaba to rigima cikin gida suke haɗa masa a samu wani abu na internal rebellion na tawaye a cikin gida hmm. yadda za a fitini shugabannin da suke mulki domin a ga cewa shugaban shugaban da yake mulki a irin wannan kasar ba an yi babu shi kuma gashi nan ana gani a kujera sassa daban-daban eh, irin wani yan tawayen da ake samarwa eh kwarai da gaske to wannan kaunar kujerar da kuma ikon nan da suke da shi na babu wanda zai iya kalubalanta su suke kallon batawa da yammacin duniya da Amurka abu ne wanda zai iya kawo musu cikas a cikin tafiya ta gwamnatocinsu da suke gabatarwa trump trump yana ta gurgusar <laughs> fadar eh. shugaban kasa eh in ba amma misali mm, mm. misali mm. a ce trump ya yi nasara akan joe biden a zaben da za su gudanar kana ganin wani abu zai iya sauyawa a yadda ake tafiya to na farko dai za mu kalli alaƙa ta fuska ta left a right hannun dama da hannun da hauni shi trump idan da zai zama shugaban amerika yanzu ya fi karkata ga interest ɗinsa na amurka akan abin da yake faruwa a rasha duba da ai kaga ma ya ma fito yake cewa kasashen neto waɗanda duk in ya dawo mm. suka kasa sauke gargadi ya musu eh, eh. kaga bai mace middle east ba eh. gargadi ya musu akan cewa matukar kowanne bai biya contribution ɗinsa ba da dues ɗinsa da abubuwan da ake tunani to ya kuka da kansa ba zai samu kariya daga wajensu ba to in ka tsaya ka duba za ka ga focus ɗinsa alƙiblarsa da foreign policy na america da manufofinsa sababbi idan ya bayyana ta mai da sake alakarsa da kuma abokantakarsa da rasha da kuma putin ɗin wanda ka san dama shi trump ai abokin Vladimir Putin ya yi kasan ko a wancan lokacin ko zaben da ya ci ba eh, a ce an yi zai kaman ita rashin eh, ce ta taka rawa ta taka eh, rawa kwarai da gaske wajen sauya wasu daga cikin alƙaluma aka sauya alƙaluma to amma kuma idan ka duba a yankin gabas ta tsakiya idan aka koma hmm. abin da ya shafi manufar Amurka a yankin gabas ta tsakiya shi ma Trump din ba canjawa zai yi ba kamar yadda mutane suke tsammani wai yanzu misali idan ya zama shugaban kasa ya ce ba ni babu isra'ila ba ni babu alaka da isra'ila a manufofinmu ai da bako da tukura in ji bahaushe dukansu in bitawa ne hmm. illa iyaka approach ne zai iya canjawa saboda dama ka san na sha faɗa nakan ce buƙatar amurka a ko'ina a duniya ba ta canjawa ko da akwai bambancin jam'iyya amma yanda kowa yake yi domin ya cimma eh, wannan bukata yana bambanta su kowa akwai salansa eh kwarai kwa ba za a sauka daga kan daina goyon bayan Isra'ila ba mm. sai da kila Trump yayi canje canje akan manufofin da Amurka take bi ta cimma burinta a Middle East amma ba sare da yancin ta ba masu sauraro bari mu buɗe layukanmu na waya kamar yadda aka saba layukan dai da aka saba samun mu na sifili biyu sai sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar hudu da kuma sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar biyar da kuma sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar shida har ma da sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar bakwai da kuma sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar takwas da kuma biyar tara eh, kafan mu ta facebook yau mun dan samu matsala saboda mm. network din ya dan motsa eh, za mu duba sakonninku da kuka turo mana a mm. dandalin mu na whatsapp tare da mm. daukar layukan mu na waya mita 93.1 assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah malam kamal da baba kai sai kuna tare da sani mai gyada geran ya karamar hukumar Maiduguri muna tare da kai so gaskiya ne kamar yanda wannan shawarwari da baba ya bayar musamman wannan kafafen sada zumunta su ma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka haddasa tsada duba da mutum yana yana daga ƙauyen sai ya ɗauki hoton kwanan garin kwaki ya ce ai wannan a yau ma dubu biyu aka siya kaga wannan wanda bai sani ba shi ma zai wannan mm. kuma musamman zaka ga 'yan matan nan kuma zaka ga yar hausa ta yi shiga banza ta fito kafar social media tana cewa wani nawa zaka iya biya mm. ga daki kaga wannan gaskiya ta taɓarɓara mana harkar zamantakewa musamman a ƙasashen hausa gaskiya ne wannan ya ba gaskiya ne akwai kuma wannan mai bin wannan shirin hmm. Abdulra'ub mai igiya da ke garin gwagwata a karamar hukumar mun Mundur yana miko muku fata eh, alheri akwai mun tare mai fetur a'a kuma yanzu aka yi da ku da fatan za eh, ta yi lafiya muna godiya ka san gwagwata ganin su gulki mai gyaran waya kenan ka san shi gulki ma wai wata fada ce da shi a gaban kantinsa ta sauraron eh MP yake sawa tun da zai ke bugawa wai yana ne yana mobilizing din mutane na ce in ji da ya mobilizing din ba na abu na ita a na sauraron radio ne Allah sanki mita 93.1 assalamu alaikum wa alaikum salam malam kabal barka da kokari da baban mu barka ka dai sunana kabiru mai biro yan daɗi amma ni ban sani ba ba shi ya taɓa zuwa ina karamar kuma gari ne da ke nan jihar kano <laughs> tsohuwar kunci ada ah, to ba ba shi tambaya ta shi ne eh. wai kamar yadda eh, manyan masu suke tuken abu ne da mai mahimmanci safanta ƙasa da ƙasa to wai a wahalar da muke ciki su ma ko yan kasashen ko da afirka ne nan akwai waɗanda su ma eh, suke ƙoƙarin cewar ga ba sa fitowa don abubuwan da ke cikin ƙasar ta su kuma su yi ta ko sanin halin ƙasar ne ya sa ba za a ba su goyon baya ba su ma walhan da muke ta fama sai dai mu dinga karbe wutar da kanmu mu 'yan ƙasa. ko ta yi. talakan ƙasar nan. Na gode Kabiru yan da ba an amfani tambaya ta. ai yanzu a cikin kasashen afirka akwai kasashen da ba wai najeriya ba ce kawai take cikin ko gane ma makociyar mu ai suna cikin recession na tattalin arzikin kasa kuma kaga takunkumin nan da aka ce an janye naji an samu muryoyin wasu daga cikin yan Nijar hmm. misali a kafofin gidajen rediyo na BBC na sashen Hausa inda suke alhamdulillah suna godiya da cewa matsin ya kai matsi yanzu idan ka duba gwamnatin sojan da take mulki a ita Nijar ta karya farashin shinkafa da muka yi computing mm. muka lissa eh. kwatanta kiyasi sai muka ga shinkafa su buhu daya ta waje mm. yanzu a kudin mu na naira ta tashi a naira dubu talatin da yanka mu kuma sai nake cewa ayo ai mu da yanzu mu ne shinkafa tun da yanzu duk mun koma muna awo yanzu sai dai mu je kantin mu ce a ba mu kwano biyu kwano uku ba wai abin kunya bane ai yau din titi dubu sittin dubu eh, eh kwarai 70 da ai zai kai saba'in da takwas ma kamar na na yar gwamnatin nan to wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake sai dai mai ta addu'a ubangiji Allah kawo mana sauki to Allah ya samu dace to akwai wannan da ya turo sako daga dandalin namu na WhatsApp wanda yake cewa salam yace fatan alkhairi baba bash yace Allah ya taimaki kasar mu ta mm, gado mm, mm. sako daga Naziru Dusha zangon dakata eh, sabuwar Abuja mita 93.1 assalamu alaikum wa alaikum assalam na barka ki dai da muke tare mita 93.1 assalamu alaikum wa alaikum assalam na baka kadira muke tare alhamdulillah kai kai suna na triple a wato abdulhadi adam ayagi mm. to muna tare da kai triple a babu shakka kamar yadda na jiyo ba a sharhi ya kai sharhi kuma game da wannan takunkumi da aka zarewa ita kanta kasar Niger da Burkina Faso da Mali kamar a kwanakin baya na ji cewa wutar da aka ce an ɗauke masa daga nan ƙasa Najeriya suna bikin cewa su ma sun hada su wata ta kai wata wani abu na manta adadin hmm. a suna nuna cewa irin kamar yanzu ko da ba a ba su wata wuta ba wannan wutar ta ishe su hmm. to wannan da aka ce za a mayar musu idan suka ce ba sa bukatar ta kana ganin to mu ta bangaren da muka ce tattalin arzikin mu yayi rauni kenan ba za mu shiga wani yanayi ba sunana Tripoli Abdullahi ah, a to ai Tripoli idan yanzu ka riga ka duba ko lokacin da muke ba su wutar hmm. ai an mai da wutar eh kwarai da gaske amma mai da wutar eh kwarai da gaske ba za su ce ba sa so ba eh, eh kwarai kamar yadda ka tambaya ba za su ce ba sa so ba saboda ai tasin bata kai yanayin yadda kuma sannan ma da suka yi wannan maganar ai yaƙi ne na kisa mamaki abinda ake kira psychological eh. propaganda ce kuma yaƙi da ma dan zamban <laughs> sosai da gaske saboda kusan kana magana kusan kashi 80 ko 90 na wutar da suke amfani da ita dama eh. wannan ce ai kaga su ce ma ba sa bukata eh, ai ta so ba bata ma taso ba kwarai da gaske to akwai wanda yake cewa salam yace babash ce yana maka fatan alkhairi ya ce gaskiya yana matukar sauraron shi wannan shiri na mu tattauna hmm. ce sai dai kash ya turo sako ya turo sako ba a samu an karanta faranta masa ba wato wai da mu da kuma ta rasulu gaba daya amma yana mana fatan alkhairi daga Musa Maikon mai aski daga can gwiwar jihar Jigawa eh mutumin gwiwa ne ka san <laughs> eh. ka wuce ka zaure nan da ka je eh kana wuce ka zaure eh kwarai da gaske ga kwana nan ta eh kwarai da gaske to amma kuma da yace ya turo sako ya turo sako ba mm. karanta to gashi yanzu an karanta kuma abin da ya kamata mutane su yi mana uzuri akan sakonni da suke turowa idan ka ga sakon da suke shigowa a cikin na'urorinmu na karɓar sakonni akwai wanda ko layi za mu bi wani sai an yi watanni ba a zo kan shi saboda haka inda ya faɗo a inda aka katari ba zaɓa muke ba watakila daga ba sanin eh, daga cewa daga cewa yau din nan muna da matsala da shafinmu na facebook zuwa yanzu eh. ina ga sakonni sun fi guda ɗari uku da suka shigo <laughs> kan eh. layin namu na eh. wasan wanda kaga sai dai mu ɗauki akan abin da za mu ɗauka kwarai da gaske ai ai wato ba ai dambu idan yi yawa gaskiya ne da uku da mita da assalamu alaikum wa alaikum assalam to alhamdulillah baba ba ina maka fatan alkhairi kamalu mm, suna na yahaya sale mai kanti kurna gobara filin santa muna tare da kai haya. na to alhamdulillah baba ba shi ni tambaya ta yanzu mm. janye wa nijar da aka yi takunkumi mm. ashe tsohon shugaban kasa yakubu wani yana da matukar muhimmanci kenan tunda kusan za mu ce maganarsa ita ta sa ko da ba ita ta sa ba tana da matukar muhimmanci ta yi tasiri a janye masa wannan eh haka ne ta yi tasiri kwarai da gaske ta yi tasiri mm, kenan ta yi kenan za mu dauke shi a matsayin babban babba a cikin kasa eh ai ai inda in ma baka dauka ba da yadda muka fito muka faɗi yadda yake ai yanzu mun faɗi wane ne gawa gaskiya ne to daga yau ka iya na mu ka dauka mutumin da ya shafa kusan shekaru tare yana mulkin Najeriya. Eh, kwarai da gaske. Dan daga shi kuma ya ba shi eh, bada masu baban gida eh, su ne suka dauki shekaru yayi shekara takwas. Eh shi kuma tara. Eh Buhari ma yayi takwas. Eh Buhari yayi takwas a wannan karin ko? Ya ka hada da wancan. In ka hada da a ah, eh eh <laughs> ka hada da wancan na farkon lokacin soja. Eh kamar ma fi. Saboda ai two term two four year term yayi shi ma. Eh shekaru takwas. Eh ga kuma wancan wata 20 yayi. soja. da kakin soja yana shigo wata ashirin wata ashirin sai ka dora a kai ya kusan shekaru goma ba kaɗan ke <laughs> to mita casa'in da uku da ɗigo da asalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi hello muna jin kai to kaman wannan baya jin mu to shi ma obasanjo zamu iya cewa shi ma ya kai kusan taran Eh. tunda a wancan lokacin da na murtala dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da takwas ko? Eh, a da shida da shida ma ya eh, mulki kwarai lokacin aika ka san an yi wa general murtala ramar muhammad kisan Gila a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida da saba'in da shida ya karɓa to za a ce da ya karɓa obasanjo ne ya gaje shi kuma ya yi kusan shekaru uku ya ba da mulki a 79 ko ba shagari shi ma an ka dauko <laughs> ka hada da eh, takwas ka hada da takwas din da kai kusan goma sha ɗaya eh, shi ta <laughs> wannan da yake cewa salam ya ce baba ba gaskiya eh, mu fa har yanzu ba mu gamsu da matakin da gwamnati take ɗauka ba kan matsalar tsadar rayuwa ya ce baba ba shi a ƙara ba gwamnati shawara kenan. ya to ai shi ma <laughs> baba ba shi ɗin ba ya gamsun ba. gaskiya ne. tsadar rayuwar da ta shafe ka kai da kake magana mm. shi ma babu bashi yanzu nake ce maka yanzu mun koma sai dai mu koma mu kanti mu auni tiya ɗaya tiya biyu mu hakura mata ya sara kaga kibiyar ajali ce wadda kowa tana kan shi mm. amma kuma ko da yaushe abin da ake faɗa wancan abin da mutane suke tunani ba fashi bane mafita eh ba shi bane ba wataƙila yin addu'a eh kwarai da gaske da kuma yin tunani da fatan cewa shugabannin za su sauya yadda eh, suke tafiyar da abubuwa kwarai kuma tunda demokradiyya ce ai kaga kamar yadda muka bada mm. misali ga irin duniyar zamani da ci gaba in akwai rashin daɗi ko kana ganin shugaba a mataki daban-daban na iko ya maka alkawari bai cika maka ba hmm. jira shi tenuwarsa za ta kare hmm. kai kuma idan ka zo filin yi amfani da ƙuri'arka yanzu lokacin zaɓe abin takaici sai kaga an ce da zaɓe ya zo wai ana tattara ƙuri'un mutane ana sai da kai da ka sayar hmm. da wanda ya saya duk kun yi laifi a karkashin dokar ƙasa kuma abin da zai baka mamaki ba wani abin a zo a eh, gani ba wani abin a zo a gani shine babban abin eh, takaici wataƙila za a zo a baka naira miliyan ko za a eh. baka miliyan biyu ko hmm. dubu ɗari biyar ma hmm. ka iya cewa an baka wani abin da za ka yi wani abin amma a baka abin da bai taka wai a baka ɗari biyu ɗari biyar farashi da yawa shine ya baka ɗari biyar dubu ɗaya gara ya cika maka alkawarin cewa zai yi hanya da za a gina muku titi a tsakanin hanyoyin ku ku more shi a rayuwarku hmm. ire-iren irin waɗannan abubuwan matuƙar ba za a daina amfani da siyasar kuɗi ba Allah ji kan Alhaji Muhammad Abubakari ya ce ɗaya daga cikin abin da ya gurɓata mana manufa da siyasa daga lokacin da aka amfani da kuɗi hmm. shekarun baya can da aka yi kaga ba magana shugabanninmu na siyasa kaka da kakanni akan aƙida suka ɗoro hmm. kuma ba za ka iya sauke su akan aƙida ba siyasa ta aƙida amma yanzu dan wani mutum ya zo ya rugu ya ce mu wai siyasa yake ta akida to gaskiyar magana e zan ce masa eh in mai kara in yana da kima in ya tafi a bayan fage in ce ban yadda ba hmm. amma ina wata aƙida siyasa ta aƙida aƙida kuma ta kasuwar bukata hmm. ita ce mita shi sayan da uku da dubu da assalamu alaikum alaikum salam na barka ka dai da muke tare kuna tare da imrana daga yaran ramar hukumar rano hmm. gaskiya ne na ji wannan maudu'i da kuke abin na kanta hmm. kira gaskiya wannan ne kira na na farko to muna godiya ina yi wa baba bashi barka da zuwa da kuma fatan alheri da ku da shi da ma'aikatar arewa rediyo ba shi da to muna godiya kwarai da gaske fatan ba ku tashi lafiya to muna godiya akwai wannan da yake cewa salam ya ce wai idan har mahukunta a kasar amurka za su tutsiye shugabannin kafafen eh, sada zumunta na zamani kamar facebook da kuma tiktok mm. ya ce me zai hana mahukunta hamma da ɗayan yawwa har da twitter na'am ya ce to me zai hana mahukunta a matakin jiha da gwamnatin tarayya su ɗauki mataki akan waɗannan kafafen kafafa na sada zumunta saboda sako ne daga Muhammad Muktar kwarai ko Muktar kai tunani a cikin tunaninka mm. abinda mu ma muka bada shawara kenan a dauka mm. saboda idan aka ba masu amfani da irin waɗannan kafofin dama su ci karansu babu baka mm. to gaskiyar magana abin da za su iya jawa ba sai ya daɗi ba ya kamata tun yanzu aka fota wata hukuma da za ta rika bibiyar yadda ake gudanarwa ko ta fannin tarbiyya kamar ya mace da muka yi misali ta dubi kima da daraja irin ta mace ki ɗauki hoto wanda bai yi kama da al'ada ba ko bai yi kama da eh, harshenki ba bai yi kama da ɗabi'u da tarbiyya na al'umma ba ki ɗora a kan tiktok ki rika dukan kirji cewa ke jaruma ce hmm. ga kuma wani yanayi da duniya za ta gani ki tuna fa kila za ki iya yin 'ya'ya ko kina da 'ya'yan hmm. ya za su kalle ki a matsayin uwa wadda ta fito da kanta a duniya aka yi mata wata fahimta ba ta daɗi ba in an ce abin alfaharin da kika bar wa 'ya'yan da kika haifa me za su gaya duniya kaga idan wa'ancan na baya suna wasu abubuwa da ba a gani eh. ke da kika fito wannan abin eh. yana nan har abada kwarai da gaske yana nan har abada eh, wani tabo ne da ba zai gogo ba Allah ya samu dace hmm. to akwai wannan ke cewa assalam ya ce ba ba shi gashi dai yanzu kungiyar nan ta ECOWAS ta dage takunkumin da aka dora wa wasu kasashe na bude kan iyaka da kuma sauran harkokin kasuwanci yace to menene matsayin waccan rufe boda da tsohuwar gwamnatin shugaban kasa Buhari tsohon shugaban kasa Buhari ta saka tsakanin mu da jamhuriyar Nijar sako ne muka samu daga Hamisu Abdullahi Dawakin Tofa to mu kanmu a yanayin yadda kunshin bayanin ya zo yana da buƙatar a buɗe abin yadda ya kamata a cikakken bayani a kai domin wannan sakon da ya aiko mm. abu ne da kusan mutane suke magana a gari mm. kasan akwai bambanci tsakanin rufe waccan boda mm. da shugaba da kuma wannan takunkumin da aka cire mm. amma a yadda na fahimci bayanin baya da alaka ko ba yana nuna yanzu an bude bodar ba mm. kamar yadda mutane suke tsammani sai dai saboda koda a labaran mu na sha biyu ai kaji an ce jami'an fasa kori eh. sun fara sun baza jami'an su akan iyakokin mu eh. domin dakile eh. fita da abinci daga nigeria. kwarai <laughs> da gaske <laughs> wancan abin yana nan da eh wancan abin yana nan kenan to ma sauraro kusa a daidai wannan lokaci zamu naɗe ta bashir babashi Tuma malam kamal akwai mutanenmu na lishakas nan wata majalisar mu ce mu ma kamar yadda su gulki suke da majalisa na ji mm. to akwai mutanen mu akwai shugaban ita wannan majalisa ta lashakas aminu na dandali aminu idris mm. fage akwai irin su magaji ancau akwai irin su yusuf barde akwai irin su sani Rumbo. akwai irin su talan dattijo akwai irin su baban gida janar akwai irin su baban gida papa shango mm. akwai irin su bashir kwalobe duk waɗannan yan majalisa ne akwai irin su professor abdu mamman yaro wanda suna bibiyar mu kuma da sauran mutane irin su Inusa Agoma da irin su Muntaru Odiya ko da ke shi Muntaru Odiya dan gida ne a cikin wannan shiri akwai dan Lititila a nan layin Haruna Kasim akwai Janzuli akwai na malam mai aikin Sirfani akwai Ma'azu dan Zaria akwai kuma malam Ma'azu mai aikin Umar dan Zaria mm. da malam Ma'azu mai Kufta da kuma Musa Kwankwasiya duk suna sauraron mu a cikin wannan shiri akwai Hudu Faki wanda yana nan a layin yare sp kuma yana so yin amfani da wannan dama in ce ibrahim fage wanda dan uwa ne ga malam hadi marigayi malam hadi a bikin sakamakon bikin dansa ko ɗanmu da aka yi ajiye lahadi ubangiji allah ya ba da zaman hakuri ka san a aure ni a addu'a ta bana cewa zaman lafiya a aure amma e eh, zaman hakuri kwarai iyayen mu har yanzu hakuri suke da iyayen mu to muna godiya kwarai da gaske kuma wannan shiri yana godiya ga duk waɗanda suke aiko da sakonni daga wasu garuruwa har ma daga kasashen waje da muke karɓa irin wannan akwai majalisar 'yan wanki da ke nan kwarin gogauta su malam yahuza su ma suna sauraron da kuma 'yan majalisar mun dabawa ga baki ɗayansu a nan kofar gidan mai unguwa mai jama'a da wannan kuma nake so in kare da sakon soja tela da ke layin zakara mai neman suna akwai hajiya ta baba mai sandar ba are a nan layin zakara mai neman suna akwai hajiya dj akwai hajiya ta gulu babbar ta. akwai kuma wata yaya ta hajiya baturiya da kuma hajiya rakiya a nan gidan su alhaji umarin alhaji ado ashana allah ya kara masa lafiya don shine yayan mu wanda ya sami in karaya a kwanakin baya mm. sannan zan kare da masu kujerar dindindin hajiya jamila ado ashana da amina yan kaba da wannan kamala nake cewa sai an ji mu a cikin shirin shirinmu na gobe idan mai duka ya kai mu kafin kuma kare akwai hindatu salisu faya ita ma tana sauraron mu muna godiya kwarai da gaske da fati fage kanwata ce mai abinci tana nan a abatu akwai kuma alhaji mamu da dan tata hmm. shi ma yana sauraron mu da kafitanin yan sandan nan da suke kofa gidan hajiya mariya sanusi mun haɗu da su ranar juma'a na je ɗaurin aure koki hmm. na dan alhaji salisu ibrahim koki suka tare ni suka ce muna jin shirin mu tattauna suka ce da ka tinkaro mu muka ga muna ganin ka a facebook din da gidan rediyon yake dora don haka mu ma duk audience din arewa rediyo ne to arewa na godiya bashi na godiya ta rasulu na godiya kamala na godiya salam to ma sauraro a daidai wannan lokaci zamu nade ta shi wannan shiri a madadin bashi dan bashi din da kuma ita kanta ta rasulun da yau ta dan yi balaguro <laughs> kamar da Muhammad da ke cewa sai Allah ya kai mu a gobe da za a ji mu a cikin wani sabon shirin na mu tattauna